a bayan salama irin ta addinin musulunci kamar yadda muka sani kuma muka yi bayani a Allah ya ba mu dama kuma inda bai ba mu dama ba da yanzu sai dai a kai mu rami to tunda muna numfasawa <coughs> malam ya yi kokari a game da karatu da yi na mata kuma an yi sallah sannan kuma lokaci ya yi na yanzu wanda yake za a gabatar da muhabara ta maza a cikin wannan majalisi namu cikin wannan masallaci mai albarka don haka waɗanda suke nesa sai su ƙara so kusa sannan waɗanda suke wajen masallaci kuma su shigo insha Allah a Sheikh Abubakar Abdulsalam Baban Gwale zai ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci a karmakalla fali tafaddal mashkura majura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd yau mu sake maimaita tarihin tunda wannan lacca ce ta maza sha bakwai ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas kuma goma sha biyu ga watan shida dubu biyu da sha bakwai miladiya a wannan gari na Agumaki karamar hukumar babba Femi Owode a Ogun jihar Ogun a kudu maso yammacin Najeriya Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na Ahlus Sunna da ke wannan gari domin mu karar da juna abin da ya shafi addinin mu abin da ya shafi duniyar da lahira alarma yanzu mu ɗauki salo daban da wanda muka yi ɗazu sai ka karanta mana dai suratul alaq ɗin daga farkonta بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعب العصف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وانا ايوي دا على رمى تكر زكادا ya janyo daga cikin alkur'ani mai girma sun isa su zama misali na ayoyin da ya kamata a kafa hujja da su akan larurar ɗan adam da ya halatta ya zauna haka ba wajibi ne ya nemi ilimi a aya ta farko a cikin sura ta farko ubangiji subhanahu wata'ala ya ce iqra iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq farko yayi umarni da ayi karatu wanda shi kuma shi shine dammul hurufi ba'daha ko ba'daha ila ba'din man nutqi biha Haɗa harafai da harafai da harafai dan su zama kalmomi da kalma da kalma dan su zama jimla da jimla da jimla dan su zama zance a faɗa sawa'on ko abin da yake a rubuce a karanta shi ko abin da yake a zuci a amayar da shi to wannan kuma baya yiwuwa sai mutum yana da ilimi ko dai ilimin karatun an koya masa ko ilimin rubutun ya karanta kuma wannan shine wahayi na farko da aka fara saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a ce masa yayi sallah sai da aka ce masa yayi karatu masana suka ce wannan yana nuni ne akan mahimmancin ilimi a cikin wannan al'umma shi yasa ma har ake cewa da wannan al'umma ummatu iqra yahudawa Allah ya ba su dama amma ba su yi amfani da ita ba ba a samu jahili ba irin ba yahudi saboda ga littafin an saukar musu da shi amma ba su tsaya sun natsu sun koyi littafin ba ma Allah ya ce wa minhum ummiyun ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا عماني وإن هم إلا يظنون الله يتي أتكنسو أكوي أميي لا يعلمون الكتاب بس سن حقيقة أنا أبن لكي تلتافن دا أكسوكا مصر إلا أمانية malamai suka ce amaniya an tana nufin sai dai kawai su karanta amma ba su fahimci me ke ciki ba sai zanto amaniya jam'i ne na amani a jam'i ne na umniya ita kuma umniya tana nufin karatu akan ce tamanna idza qara'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a can yace a suratul anbiya wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته A'a Allah ya ce bamu taɓa yi ko wani annabi ko manzo ba illa izata manna sai yaje ya karanta karantawa mutanansa abinda aka sauka musu da shi, kaga ta manna ko na biyu mana to in ya je musu karatun alƙashai ɗanu fi umni ya ciki sai shaidan ya zo ya saci filton annabin sai yaje ya jefa wata magana irin ta annabu, sai mutane su zaci wannan magana shaiɗan ita ma wahayi ce. kamar yadda ya musu a lokacin da Allah ya saukar da afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idan qismatun dhiza da manzon Allah ya karanto tun daga farkon wannan jami yana ta zuwa mushrikai sun taru cirko cirko sai da yazo wajen afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra to dai karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali yake yi sai ya gama da wannan aya sannan ya dauko waccan sai shaidan ya zo ya kwafi sautin manzo Allah sai ya ƙara tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja sai ya zo da daidai tilkal gharani kul ula wa'annan manya manyan gumakan na farko wa inna shafa'atahunna la turtaja ai ana ma san su ceci mutum sai kuma manzo Allah ya ci gaba alakum zakar wa lahul unta sai sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai fa'budu lil menene Allah subhanahu fashkuru lillahi Fasjidu wa'abudu. فاسجدوا لله وعبدوه فسجد رسول الله وسجد المسلمون والمشركون معا سكتي بتبع yaban gumakanmu ba sai yau nan ku alƙa shaitan fi umniyatihi shaitan ne je saci sautinsa ya jefa a cikin karatun da zai faru shin Allah yana barin abin da shaitan din ya jefa sai Allah subhanahu wa ta'ala فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته abin da shaidan din ya jefa sai Allah ya kawar da shi ya share shi ya goge shi ya kansalin ɗinsa to sai kuma Allah ya tabbatar da ayoyinsa kamar yadda aka yi a can Allah ya nuna cewa wannan tilkar garamikul ula din ba ta cikin ƙur'ani to kaga kenan illa idza tamanna sai yayi karatu to la ya'lamun kitaba illa amaniya ai illa illa mujarradul qira'a kawai suna iya karatu ne amma ba su san ilimin ba shi yasa ma lokacin da sayyidina Usman ya rasu sanda aka kashe shi da Hassan dan Sabir yake yin waka ta yin ta'aziyya ga sayyidina Usman ya amfani da kalmar tamanna a ma'an qira'a kun san ya gama karatun alqur'ani yana cikin karantawa ya zo kan fadin Allah fa sayfikahumullah a lokacin aka kashe shi shine ke ta tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu laqa himamal maqadiri ya karanta littafin Allah kenan a farkon daren ƙarshen daren kuma shi kenan sai mutuwa ta kaddara ta zo ta ɗauke shi kaga tamanna bi ma'ana maza ƙara'a. to sai zanto wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani ai illa mujarradul qira'a kawai sun iya dai karatun ne wa inhum illa yazunnun in ka ji bayahude ne ma magana tsabagen zato ne in dai magana ta shafi lahira dai malamai suka ce to anan karatun da ake magana shine karatun da zai taimaka maka wajen sanin waye Allah kuma ya za a bauta wa Allah kuma ya ya kamata a mu'amalanci Allah ya ya kamata a zauna duniya lafiya yadda Allah yake so wannan shine karatun da haka duk wanda ya je ya karanta wani abin da ba zai kusantar da shi zuwa ga Allah ba ba zai ba shi damar ya rayu lafiya a duniya ba ya nemi abincinsa ya zauna da mutane kalautu ya zama kenan la ya'lamuna kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun yasa Allah ya ga mana cewa wai su yahudawa ba wai jahilai ne dindin ba ya'lamuna zahiran ya'lamuna zahiran min abin da ya shafi zahirin rayuwar duniya sun san shi rayuwar duniya kuma sun shiga ƙarƙashin ƙasa sun yi nazarin duwatsu su ne manyan geologist na yanzu su ne sun kalli ɗan adam sun karanta ɗabi'unsa su ne sociologist sun karanta tattalin arziki da yadda ya kamata a yi wajen bunƙasa arziki da sauransu su ne economist su ne kuma accountant su ne duk wani abu da ka sani sun karanta human anatomy sun karanta geometry ilimin hai'a sun karanta astronomy sun karanta su ne pilot su ne komai amma duk da haka sun kasa fahimta cewa in kafiri ya shiga wuta zai dawwama ga su kafirai manya-manya amma ta suke lanta masanan naru wa qalu lan naru illa ayyaman ma'dudat sun ce kwana 40 za su yi a wuta sai a fito da su kuma a shiga da su aljanna kaga ba karamin jahilci bane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya mana mu ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min ala. to sai fara bayani akan abin da ba zai ba sani ba ma sai da ilimi Allah ya halitta mutum ne daga gudan jini asali daga maniyin namiji da yake fitowa daga tsatsansa ƙasan marainansa da kuma ruwan sinadarin halittar mace da yake fitowa daga karankarmanta tsakankanin ƙirjinta. wanda kuma yake sakkowa wajen biyan bukata ta sha'awa kuma sai a samu cakuduwar ruwan guda biyu sai su haɗu sai Allah ya bar su a wuri guda in aka samu ƙwayan namiji da ƙwayan mace suka haɗu a waje ɗaya wanda ilimi ne kuma ya tabbatar da haka sai a bar su zuwa wani lokaci da Allah ya ga dama sannan sai Allah ya nuna musu hanyar mahaifa sai su tafiyar santimita biyar ba sa ƙara ko ɗigo ɗaya sannan sai su isa zuwa ga inda mahaifa take. daga nan inda aka sa su aka dasa su aka shuka su zuwa zuwa kanatun rahim channel na uterus sannan su shiga cikin mahaifa daga nan kuma sai a fara takwinul ajinna takwinul janin yanda ake a tsarin yadda ubangiji yake tafiyar da halitta wanda ruwan yana nan a haka a matsayinsa na mani sai ya kwana arba'in yana riɓewa yana zama gansakuka gansakuka ya murtuke yi wani abu jaje-jaje, kamar irin jinin da dabba take kakin san an yanka ta kullu wanda yake faduwa to haka yake koma to shine alaq din wanda kuma cike yake da sinadari na cells kafin ya zama cells din wanda daga nan sai ya dau tafiyar kuma kwana 80 a gaba wanda wannan shi ake kira blood clot a human anatomy a biology to daga wannan blood clot din zai tafi ya tafi ya dinga kumbura yana sace riɓewa yana kumbura yana riɓewa yana kumbura yana riɓewa sai ya zama kamar tsokar da aka tattauna ta bayan kwana arba'in ya cika kwana tamanin kenan to wannan tsokar ce sai ta yi kama da wani abu sai ta zama wani abu da ake kiransa blastula bayan ta lalace kamar ta lalace sannan sai ta yi kama da wani abu da ake kiransa mulberry mulberry din bai kamar akwai blackberry akwai mulberry akwai strawberry an san su ko duka fruit ne to ya kama da wannan mulberry din shine sai suke ce masa morula zai wani kwarzana kwarzana ya fito da wani abu kaman kuraje daga nan kuma cikin kwana arba'in din sai ya fashe sai ya zama guda biyu sai kowane ɗaya daga cikin biyun sai ya fashe ya zama biyu sai ya zama hudu sai ya koma takwas sai ya koma sha shida sai koma talatin da biyu sai koma sittin da hudu sai koma ɗari da ashirin da takwas sai ya koma ɗari biyu da talatin da shida sai koma ɗari hudu da saba'in da biyu sai koma ɗari shida ɗari bakwai da kaza a haka zai ta ninninkawa a haka sai ya zama millions of wannan abin to su ne cells ɗin sai su tattaru sai na kai ya koma kai sai na kafa ya koma kafa na ido ya koma ido na ciki ya koma ciki na zuciya komai a haka sai kuma ai dan adam to kaga Allah ce khalaqal insana min alaq yau sai ilimin zamani ya tabbatar mana lalle haka ne khalaqal insana min alaq to amma ba an gama ba kenan sai Allah ce ikra ka je kai karatun dan zaka san haka ne ba don ko ba sai don ka fahimci cewa kai ba wani bane me kai ne da can fa an halarce ka ne daga ruwan da yake kazanta ne ma kuma sanda zai fita din ta wata wulakantacciyar hanya yake fita mutum ba zai so a ganshi sanda yake fitar da ruwan ba ikra ce kai karatu ka san kanka amma ka sani wa rabbukal akram duk karatun da kayo kar ya sa ka bar ubangiji dan ne shine yafi kowa karamci shi yafi kamata a girmama to sai aka ce karatun da ake nufi shine karatun sanin Allah da sanin manzan Allah sa da sanin addini sai kuma karatun gefe da zai taimaka maka wajen fahimtar Allah ɗin ko kuma zai taimaka maka wajen rayuwa da za ka samu rayuwa ka zauna lafiya a duniya ragowar ilman kenan ka iya hankalinka ya ƙara ƙaruwa irin su lissafi da calculation da statistics da sauransu sa'an nan kuma domin in ka nutsu sai ka bauta wa Allah a ciki ma kuma sai ka iya gano hikimar Allah ta halitta kuma ka iya gano girman Allah ka bauta masa ke sa ce Allah zai allama bil qalam wanda duk wani ilimi da ka sani Allah ne ya sanar da shi ta hanyar alƙalami allama al insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da mutum abin da bai sani ba to wannan ilimin shine Allah ya goranta mana yake cewa ar-rahman Allah shine ar-rahmanu kamar tunda an yi bayani a baya an ce ubangiji subhanahu ta ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar lalle masu taƙawa ranar alkiyama suna nan a cikin aljannatai da kuma ƙoramai ranar alkiyama a ina wannan aljanna take da ƙoramai sai aka ce fi maq'ad sidiqin a can wani position ne na gaske a ina ne inda malikin muqtadirin rahman shine malikin sarki wanda komai nasa ne ba a ce malik ba aka ce malik akwai manci tsakanin malikun da malikun malik shine wanda yake da total power and control na abu a'a wanda yake da instant power and control malik kuma wanda shi ke da total power and control ka ɗau misali ga haya da mai gidan haya da wanda yake haya ga gidan haya ga tenant ga landlord gidan nan nawaye na landlord ne amma wace da ikon rufe gidan in dare yayi tenant landlord ya isa ya zo ya kutsa kai kawai ya shiga gidan tenant bai isa ba ko dole sai ya nemi me kaga wace da instant power of and control na gidan tenant ne wanda shi landlord yana da limitation bai isa haka kawai ya zo shiga gidanka ba ko ya kaza ko zai turo surveyors ko wani abu sai ya nemi izinin ka don haka a lokacin kai ne malik malikul bait amma kuma in ana so a toshe wannan kofar a buɗe wata kofar fa tenant yana da ikon da zai haka sai dai me landlord ne kuma shine yanzu kuma a lokacin shine yake experiencing mulki na hakika to Allah shi malik ne kuma malik ne shi yasa a cikin suratul fatiha duka aka karanta da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin a kira'ar asim al-kufi da aliyu kisai kun ga mu ma saboda hafsu yana yin yana ruwayarsa daga wajen asim da haka da hafsu da shu'uba da lait abul haris da hafsu duri sune suke karanta maliki yawmiddin ragowa ƙura'u kuma nafi'ul madani da ibn kasir da ibn amir da abu da yazid ibn al-qaqa al-madani da abu ja'far da khalaf a qira'arsa ta goma da kuma yaqub al-hadrami su ƙura'u takwas gabaki ɗayansu suna karantawa da maliki yawmiddin kaga can maliki shike da total control na komai at the same time kuma hatta control ɗin ma wanda yake has to with instant power to shi ma dai na sani sai ya ga dama ya san maka a wani wajen kuma kawai kira'a ɗaya ce kamar kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas bai halatta ka ce malikin nas saboda anan ana maganar mutane to ana maganar immediate control na mutane shi yasa ba zancen maliki bare a ce to sai an yi proposal an kai file Allah yana <laughs> tare da kai shi ke mulkinka amma da aka zo maganar mulki ba da mulki saboda akwai protocols na bada mulki kuma akwai time da system da waye sai Allah ce kulillahumma malikal mulki bai ce maliki anan bai halatta ka ce kulillahumma malikal mulki ba dan ji a can an ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin wancan qira'a ce wa maliki yawmiddin rawihi nasiru wa inda sirati was sirati liqumbula haka imam shatibi ce to ubangiji subhanahu wataala shine malik to malik kuma ta hadar da maliki da maliki inda malikin muktadirin wanda yake da cikakken iko na mai faɗin da tsukakken to kai ka ce ana so a san to wannan mai mulkin gashi muktadirin kuma tana ɗaukar mai ƙuntatawa to sai aka buɗe sabuwar sura da sunan da kowa yana jin daɗinsa the compassionate the merciful the most gracious Allah kenan ar-rahmanu ai kamar ka ce an ce man al-malikil muqtadiru sai aka bude da khabarun li mubtada'in mahzufun taqdiruhu huwa ai huwa ar-rahman ko huwa Allahu ar-rahman shine Allah mai rahama to daga cikin rahamar sa allama al-qur'an shine ya koyar da al-qur'ani wanda yake dauke da ilimin komai khalaqal insana allamahu al-bayana shi ya halitta ɗan adam kuma ya sanar da shi bayanin komai to anan kaga ubangiji subhanahu wataala ya yi mana gori da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya bamu ba kuma anan ba ma wannan gorin bai fito fili ba kun san shi Allah yana gori kuma ya halatta ya gori wannan ma shi yasa muka ƙara fahimta cewa lalle shi ne Allah mu kuma bai halatta bai gori so nawa Allah zai ce alam naj'al lahu aynayn ba mu muka baka idanuwa guda biyu shin me gori ne da Hausa gori yana ɗaya daga cikin adabi na bahaushe duk inda ka samu bahaushe ba za ka rasa shi da gori ba akwai al'ummar da ba su saba yin gori ba bature a rayuwarsa bai san gori ba za ka ɗau dogon lokaci kana sifanta masa gori bai san shi ba saboda yana da takaitacciyar rayuwa ba irin tamu ba ce mu kuma saboda muna da alaka da larabawa ta wani ɓangaren haka mu dai muna gori kuma amma ba kyau wa lisanin wa shafatai wa hadainahu najdain duk shi Allah yake yi to saboda haka Allah sai ce <coughs> Allah shine ya fito da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة لعلكم تشكرون Allah ya fito da ku daga cikin iyayenku ba abin da kuka sani amma sai Allah ya sanya muku kunne kuke ji da shi sai ku je ku nemo ilimi ya sanya muku ido kuke gani da shi sai ku je ku gani ku karanta wal afida ta ba ku kwakwalwar da ita ake taskace komai a kiyaye komai a san komai a iya gane komai Allah ya muku haka dai don ku gode masa to sai Allah subhanahu wataala a sura ta uku da malam ya karanta mana wal asr Allah ya yi rantsuwa da zamani wanda a cikinsa ne komai yake <coughs> duk abin da ka sani duk duniyar gaba ɗaya a cikin zamani za ta fara a cikin zamani za ta ɗaya in wannan zamanin ya ƙare sai wani ya shigo in wannan zamanin ya ƙare sai wani ya shigo Allah ya rantsuwa da zamani saboda muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam ko kuma Allah ya rantsuwa da sallar la'asar saboda mahimmancinta a cikin salloli kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mahimmancinta a cikin suratul baqara yace hafizu ala salawati hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin an rawaito da Abdullahi ɗan Mas'ud yana karantawa hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asri ma'ana ita ce Salatil asri anna hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari sahih muslim da muwatta ta imam malik daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa allati tafutuhu salatul asri wanda duk yake bari sallar la'asar take huce shi ya makara bai yi ta ba ka annama wa tara ahlahu wa malahu inda zai ga masifar da ya shiga ciki da irin asarar da ya gwanda a ce ma ya zo gida ya tarar iyayensa duk sun mutu da matansa da kowa nasa dukiyarsa ta kone ya zama saura shi jinsa wannan ya fi masa sauki akan ya rasa sallar la'asar kuma manzo Allah sallallahu ce salloli guda biyu munafukai ba sa iya yin su sallar asuba da sallar la'asar to don haka ita ma ta a rayuwar musulmi ta kai Allah ya rantsuwa da ita saboda haka Allah ya ce wal asri sai ya ce innal insana lafi khusrin dan adam yana cikin asara a rayuwarsa gaba ɗaya duk wani mutum da ka sani Al'insan a nan akwai alif da lam wacce take listigraqil jins duk wani dan adam ya shiga ciki sai wanda aka togace su waye aka togace illal na amanu sai wanda suka yi imani imani kuma baya yiwa sai da sai da ilimi الإمام البخاري أتكن bukhari a cikin أبو al-bukhari ya bude babu yace والعمل al babin da yake magana akan cewa sai ka fara yin ilimi kafin ma ka fara imanin baka da na aiki sai ce wa qauluhu ta'ala da kuma faɗin Allah subhanahu ta'ala fa'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله يتي فاعلم كيس كفارين إلمي تكونا كجيك سني أنه لا إله إلا الله kaga la ilaha illallah ma ba za ka yi ta ba sai ka san ta tukuna shi yasa da zarar mutum ya zo zai musulunta abin da ake fara ce masa shine to ka san me musulunci ka san musulunci shine shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda in ya sani ce to sai kai kalmar shahada amma aka iya zo ya ce na zo zan musulunta a ce tsaya tukun a gaya musulunci ce kai ni ko ma me zan karɓa to gobe ba zai ga wani addinin ya ce zai karɓa kenan sai a dakata a fara sanar da shi musulunci tukun nan take sannan a ba shi kalma fa'alam kenan al ilimin shi kake fara yi kafin ma ka fara aiki da magana qablal kauli qawli wal amal to Allah ya ce illal ladina amanu sai wanda suka yi imani su kaɗai ne ba su shiga uku ba wa amil salihati suka yi aiki da ilimin nasu da suka koya aiki na gari. wata waso bil suka yi wasi'a da gaskiya wata waso bis kuma suka yi wasiya da haƙuri lok isar da wannan ilimin kuma suka yi haƙuri wajen isar da wannan ilimin to in uwa darajar ilimi ce ta sa ubangiji subhanahu wataala ya yabi ilimi kuma ya yabi wa'anda suke da ilimi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce qul hal yastawi alladhina qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatafakkaru ulul albab Allah ya ka ce shin waɗanda suke da ilimi za su yi daidai da marasa ilimi ne ba zai yiwu ba amma masu hankali ne kaɗai suke wa'azantuwa su gane in an gaya musu haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita annabi adam akan mala'iku sakamakon ilimi da ya ba annabi adam na sanin wasu abubuwa mala'iku ba su sani ba Allah ya kira mala'iku gaba ɗaya ya ce ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan suka ce ya ubangiji ba mu da ilimi ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu sai Allah ya ce da annabi adam an bi uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen to dama Allah ya koya masa sai ya ce wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza yana gama gaya musu sunayen sai Allah ya ce to ba na gaya muku cewa ni na san gaibi da ke cikin sammai da kasai ba kuma na san abin da ba ku sani ba to ku yi sujada ga annabi Adam kun ga Allah ya fifita annabi Adam akan mala'iku saboda me ilimi tunda Allah ta yi wa allama Adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adam ilimi na sanin sunayen abubuwa haka haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu ya ayyuhal ladina amanu لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسه الله لكم وإن وإذا قيل انشدوا فانشدوا وإذا قيل لكم انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى يتي يقوم مني إذا قيل لكم من إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس أو تقرأكم في المجالس إذا أكتشي مكو كوي كوي كوي سهو ku daidaita in ana filin yaƙi ko in ana masallaci to fafsahu ku dan mammatsa din dan yan uwanku su samu waje yafsahillahu lakum kuma in kun yi haka Allah zai zai buɗa muku a kabarinku, ku zai buɗa muku a arzikinku. ku wai za qilan shizu in an ce kuma ku mammatsu ku har hado ku har hado ku har hado ko kuma ku dan fadada fan shizu to ku fadada din yarfa'illahu allazina amanu minkum duk wanda suka yi imani suka bi Allah suka bi manzon Allah to tun a duniya Allah zai ɗaukaka su darajat matsayi matsayi na utul ilma sannan su ma waɗanda Allah ya ba su ilimi Allah zai ɗaukaka su daraja daraja babu wata sifa da Allah yake da ita kuma ya yarda mu sifantu da ita gaba ɗayan mu irin ilimi Allah ya sifanta kansa da ilimi a wurare da yawa Allah subhanahu ta'ala ya sifanta kansa da alimun Allah ya sifanta kansa da cewa a'lamu Allah ya sifanta kansa da cewa allamu mushtaqat na ilimi da yawa Allah ya sifanta kansa da shi misali alimun Allah subhanahu wataala na cewa wallahu alimun hakim alimun bi dhati sudur allamul ghuyub wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun innaka antal allamul ghuyub haka a wurare daban-daban to haka zalika kuma Allah ya yarda mu ma mu sifantu da sifa ta ilimi kai an ce ba wata sifa da ɗan adam yake da ita a duniya mai daraja irin ta ilimi an haɗu da ilimi da hankali kamar yadda malamai suke ba da misali sai wai aka ce wanne ya fi hankali ya fito ya ce ni ba na fi ilimi ya ce a ni na fi sai aka ce to a yi musu shari'a kowanne ya faɗi dalilinsa ilmul alimi wa aqlul aqil ijtama'a علم الأليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف to shine sai ilimi hankali sai ya ce to ai ni sai da ni ake sanin waye ubangiji domin duk wanda ba shi da hankali shari'a ma ta sauka a kansa don haka ni ina ganin na fika na fika don haka dole ka sallama mini ka kyale ni sai ilimi fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala ayyuna da ni da kai wane ne rabbuna rahmanu ittasafa da ni da kai to wa Allah ya sifanto da shi shin ka taba jin an sifanta Allah da hankali ai magana hankali ma a ubangiji bata taso ba ko kaza wanda ya taba cewa da Allah Allah yana da hankali babu amma ka taba jin an ce ai Allah yana da ilimi sanin Allah ya kai amma ka jin ne ce hankalin Allah ya kai kuma yadda aka tabbatar da ilimi gaba yake da hankali jahilin mai hankali da malamin mahaukaci wanne ne ya fi amfani a cikin al'umma za ga mahaukaci ko karatun boko ya za ka ga baya baragada da yawa iyakaci ya ɗau duk shinari ya gaggama karantawa ya faffalle kuma falla in haukan ya tashi ko ba haka bane an kuma mahaukacin qur'ani ne in yaje ya ga mahaukansa izo izo na ya naɗa kafa ya ta ba da tilawa amma jahilin mai hankali kuma fa sai ya kashe kama yana ƙoƙarin ya cece ka ƙoƙari yake ya taimake ka amma sai ya cuce ka a wajen shi bai sani ba to saboda jahilci ya ma je ya saba wa Allah wai ƙoƙarin kyautatawa amma mahaukaci mai ilimi wallahi in ba haukar na ya busa ba za ka gan shi da nutsuwarsa da komai yana zuwa sallah amma hankalin ya taɓu na haka shi yasa ilimi ya fi komai a wani. ba wani abu da Allah ya ba ɗan adam da zai tunkaho da shi irin ilimi da shi annabi sallallahu alaihi ya fi kowa hadisin abdullah samari suka zo suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi suka ce masa musu yaya annabi yake sallarsa sai suka ce sallar dare kuke tambaya eh to annabi sallallahu alaihi yakan yi barci kuma ya tashi ya karasa sallar dare ko ya fara yin sallar dare ya kwanta ya huta azumi ba suka ce wata ran yayi azumin nafila wata ran kuma ya sha ruwa na nafila ma'ana wataran yana azumi wataran yana shan ruwa in ba ramadan bane sai suka ce to aina na min rasulillah ai manzan Allah mu mu ai ba manzannin Allah bane annabi shi Allah ya gafarta masa zunubansa don haka ɗayan ya ce to ni na daina yin bacci gaba ɗaya zan dinga raba dare ɗayan kuma ya ce ni kuma na daina kula mata ba ruwa na ɗayan kuma ya ce ni kuma na daina cin abinci kullum azumi sai manzan Allah ya ji labari sai ya kira su sai ya ce ana a'lamukum billah Dukkanku ku na fi ku ilimi na fi ku sanin Allah wa ashaddukum lahu khashiya kuma na fi ku tsoronsa. sa da ka shi sa ba ma mai tsoron Allah sai mai ilimi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa ya khasha Allah min ibadihi ulama Allah ya ce a cikin bayansa shi Allah ɗin malamai ne kaɗai suke jin tsoronsa ma'ana masana wanda suke da sani ya tabbata a cikin a cikin musnad imam Ahmad da kuma as-sunan al-arba'a illa ibn majah da isnadi wanda yake hasan amma asalinsa yana cikin sahihu muslim da cewa wata rana wani mutum ya taso daga madina sai ya zo har garin dimashq damascus kenan a yanzu a a lokacin abu darda allah ya ƙara da a gare shi shine gwamna a garin sai aka kawo mai labarin cewa qadima rajulun min al-madinati ilai ga wani mutum nan ya taso daga Madina zuwa wajenka sai Abu Darda ya fito sai ya ganshi ya ce a ah, ma maka ya rajul ya san shi a Madina amma kai tafiya kwana da kwanaki wata da watanni har ka iso nan me ka zo yi sai ya ce hadisun balagani annaka tuhaddithu bihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji an ce akwai wani hadisi ne da kai kake ba da shi ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce amma ji da litijara ba kaya ka kawo na kasuwa ba ce amma ji ita lihaja ba ka zo ne ko karɓar wata kwangila ko wani abu ba ya ce ma ji ita illa talaban lihazal hadis kawai ka zo ne don neman wannan hadisin sai ce kwarai sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya qul naji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din a naji maza Allah sama yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya kama hanya ya bita domin neman ilimi to salaka Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wannan arwaya da na kawo muku arwayar muslim amma shi an abi hurairah wannan kuma an abi darda Allah subhanahu wataala zai biyar da shi wannan hanyar ranar alkiyama ya shiga aljanna ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa al-ulama an anbiya fi sharhi hadisi abi darda sai ya ce hanyar da ake nufi anan wasu malaman suka ce hanya ce ta gaske yanzu ba ka daga gidanku ka taho nan masallaci ba ka bata ne baka bata ba to a ranar alkiyama sanda ake cikin zulumi da damuwa da matsalar rayuwa kawai sai ka ga ga hanyar masallaci nan sai ga a ah, iko kamar in bi nan akwai kantin wani anan akwai gidan su wani anan akwai wannan kawai sai kaga to kai ga hanyar da zaka bi maka tsira kana tafiya sai ta kai ka har aljanna wannan dai hanyar da kake bi kuma wallahu ala kulli shay'in qadir Allah zai yi haka in ya ga dama wasu malaman kuma suka ce a'a hanyar ba ta haƙiƙa bace hanya ce ta hankali misali yanzu ka je ka gama ka. sai ka zo wajen masu tukur da ka ce malam da Allah da Abuja kake ina so ka yi min hanya in samu aikin kwastam ma'ana ya haƙo ya haƙo rami daga unguwarku har zuwa inda gidan kwastam yake ce fita nan ka samu aiki me zai maka dalili ko sanadi to abin da ake nufi da hanya kenan ma'ana ran alkiyama za a yi list a ce ina 'yan makaranta ina masu zuwa masallaci sauraron karatu ina wane abi da sun ta hanyar nan sai abi da ku gaba ɗaya abi da mu sai mu shiga aljanna Allah ya sa haka to dan Allah da waccan da wannan din wacce ce in aka baka ba za ka gode wa Allah ba kowace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna man fis samawati wa man fil ard duk abin da ka sani a sama da duk abin da yake ƙasa hatta al-hitanu fil bahr kai hatta kifaye a cikin ruwa idan ɗalibin ilimi ya fito suna nema masa gafara har sai ya koma Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa Allah kar ka bari ya mutu akan ba daidai ba Allah kai masa kaza haka sannan maza Allah sai cigaba da cewa a cikin hadisin Abu Darda din wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha sannan da zarar ɗalibin ilimi ya fito ba ku da ganin in shugaba ya fito ba za ka ga sa ake masa ana kamewa sojoji to kai mala'iku ne suke sauke fukafukansu. ai wannan abin da kake gani su yan yan jami'an tsaro suna yi na kame wannan mala'iku ma su ne amma su mala'iku ba kowa suke ba sai ɗalibin ilimi sai kawai su kame tabau ajnihataha kamar da fukafukan suna aka sai su sauke su haka Ibn rajab ya faɗa ko kuma la tadau ajnihataha suna shimfiɗa fukafukan fukan nasu kai kuma sai ka taka ridan bima yasna' saboda suna jin daɗin abin da kake sai manzo Allah sama ce kuma falalar malami akan waɗanda ba su da ilimi kamar falalar wata ne daren goma sha hudu akan taurari gaba ɗaya sannan sai manzo Allah ya ce wa innal ulama warasatul anbiya kuma malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu akhadha bi wafir su malamai da annaba ba su bar dinari ba su bar dirhami ba sun bar ilimi ne wanda ko ya kwashi ilimi ya kwashi rabo mai tsoka kamar mutum ne mahaifinsa ya mutu ya bar gida a London ya bar gida a Paris sannan yana da wani katon gidan a Maitama a Abuja kuma yana da wani gidan a Agumaki in aka raba wanda aka ba na Agumaki ya caba waye ya fi cabawa wanda aka ce ka ɗauki na London ɗin da na Paris ɗin da na Sorbonne da kuma na New York da na kaza. Shi kenan ka gani shi ka kasa ta yanke saɗa. To wanda ya kwashi wannan gadon na annabawa a haza bi halvin wafir ya samu babbar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa ilimi. kuma wanda ya fi kowa daraja a sahabbansa shine wanda ya fi kowa ilimi sai na abubakar ya fi sahabbai kaf ilimi da haka ya fi su gane maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya buga muku misali da wani bawa wanda khayyarahu Allah baina ma ma indahu wa ma indan nas Allah ya aiko shi ya cika sakonsa sai Allah ya tambaye shi shin ya tafi wajen Allah ko kuma ya tsaya a inda mutane suke fahtara ma inda Allah sai ya zaɓi shi wanda ya tafi wajen Allah sahabbai suna ta munna an saukar da alyawma akmaltu lakum kawai sai sai na abu ya fashe da kuka ya dinga kuka sai suka ce kun ga wannan dattijo da Allah domin shi ma ya zama dattijo lokacin ya ya doshi shekara 60 yana shekara 58 shi bidan Allah dattijo wai kuka yake yi wai me ashe shi ya fahimci manzon Allah ake nufi shine wannan bawan kuma mutuwa zai kaga fi kowa ilimi kenan fi kowa ilimi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisansa masu yawa ya yi mana bayanin falalan ilimi da falalan masu ilimi to amma idan aka ce ilimi abin da ake nufi da ilimi shine kamar da na faɗa ilimin da zai taimaka maka wajen sanin Allah da kuma yadda zaka bauta wa Allah ilimin addini sanin alqur'ani sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin logar yadda ake yin ibada duk wani abu da ya zama ba wannan ba to ya zama abu ne da ba zai ci karo da wa'annan ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim daga sayyidina muawiya ta dan abi sufyan Allah ya kare da a gare shi yace naji manzo Allah suna akan minbari yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ya so shi da alheri to Allah sai ya fahimtar da shi addini misali ku ne kuna kuna rayuwa kuna kwana a shago ko kuna kanti ku ku biyar to akwai wani alhaji mai kuɗi ya cewa ba ciniki kuke ba harkan nan sai ku yi sati ma ba ku yi ko sisi ba abinci ma sai an taimaka muku to kawai da ya tashi sai ya buɗe wani business da zai iya kawo miliyoyin kuɗi a yini ɗaya a rana ɗaya kawai da ya tashi sai ya tsallake sai ya zo ya samu ɗaya daga cikin ku sai ce kai zo ka je ka riƙe wannan business ɗin na baka da ku da shi wa yake so misali da ku da bai da ku da bai dauke ku ba da wancan ɗayan da ya dauka ya kai a ganin ka wa yafi kauna yafi son sa wancan wanda ya bashi to kamar haka ne Allah ya zabe ka ya baka ilimin addini to yafi son ka akan kowa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a zo cikin jama'a a ce a zabu wane ne na gaban goshin Allah to da shine wanda yafi kowa sanin ilimin alqur'ani hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga sayyidina Usman dan Affan Allah ya kare yadda a gare shi halifa na uku yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wanda yafi ku alheri gaba daya a wajen Allah shine wanda ya koyi Qur'ani kuma yake koyar da alqur'ani shi yasa ya zama wajibi ka tsaya ka fara ladabtar da kanka akan koyon alqur'ani mai girma da sanin sa domin da haka ne za ka fifici ragowar mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Masu biye da su kuwa su ne suka fi kowa amfanar da al'umma su ne masana sunnar Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata a cikin sayuhul Bukhari daga Abu Musa al'ash'ari Abdullahi bin Qais Allah ya ƙara yadda a gare shi. Yake cewa Manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala wa sallama yana cewa masalu ما بعثني Allahu bihi min الهدى huda abinda Allah ya aiko ni da shi dinnan na wahayi kwatankwacin sa kamar kwatankwacin ruwa ne asaba ardan ruwan sama ne ya sauka sai ya sauka a wata ƙasa ita wannan ƙasar da ruwan ya sauka sai ta sha ruwan ta ƙoshi ta yi ɗam da ruwa kuma sai ta zuƙi wani ta kai shi can cikin ƙasa to kun ga wannan ƙasar da ta sha ruwa ta ƙoshi in ka taka ta zaka ji laushi ba ta da matsala in kuma ka zo ka tona ta zaka haƙo ruwa a rijiya kuma zaka iya yin shuka ta fito to wannan shine kwatankwacin wanda Allah ya aiko manzon Allah ya je ya ji hadisan manzon Allah ya ji Qur'ani ya koya ya sani yake koyar da mutane waɗanda suka zo suka tuntube shi da waɗanda ma ba su tuntube shi ba labarin koyarwar ya isa zuwa gare su ko da ku iyalinsa ne kawai Mazala ya ce to akwai kuma wani ɓangaren na ƙasa, ita kuma a ƙabila tilma, ita kuma amsa ka tilma da ruwan ya sauka ba ta sha ba, ma'ana ruwan bai zauna a kanta ba, amma sai ta zuke a cikinta. Ita wannan ƙasar ba za ta iya fito maka da tsiro ba, amma in ka tona za ka iya samun ruwa. To shi ne kwatankwacin wanda Allah ya ba shi ilimin amma baya karantarwa, sai dai da ilimin nasa ba zai cuce ka ba, saboda ya san cuta haramci. da ilimin nasa zai baka duk wani haƙƙi da yake kanka saboda ya san mahimmancin haka amma ba zai zo ya dasa ya dinga koyarwa ba kila yana da wani abin mai girma na al'amarin rayuwa to wannan da wannan duka ba alheri ba ne ya ce sai na uku kuma to ya ce akwai wata ƙasar ita kuma innama hiya ƙi'anun min ha a jadibun innama hiya ƙi'anun ƙasa ce faƙo ita lamtun sikulma ita bata yi riƙe ruwan ba kuma bata sha ba ruwan yana zuba ya gangare da haka ita in ka tona ba za ka samu ruwan ba kuma babu shi a kanta to wannan kwatankwacin wanda Allah ya aiko manzon Allah amma bai damu ma da ya san me manzon Allah ya zo da shi ba manzon Allah shi ya fara fa'idantuwa da sakon da Allah ya aiko shi da shi sannan sai sahabbansa manzon Allah ya bisa sayyidina Umar a cikin sahabbai saboda Allah ya bashi kwakwalwa da basira da ilimi kwakwalwa da basira da ilimi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce baina ana na'im wata rana ina cikin bacci iz utitu bi qadhi labanin sai gashi an zo min da kofin nono ne mafarki an zo min da kofin nono sai aka bani fasharibtu sai na dinga sha na dinga sha na ƙoshi hatta inni la'arar riya ya khruju min baini azfari sai da naga ƙoshin ruwan ma yana fitowa ta jikin farata na mazala ce thumma a'taitu fadli umar ibn al-khattab ragowar kuma ruwan sai na ba umar sabai suka ce fa bima awwaltahu ya rasulullah da me ka fassara wannan mafarkin yace al-ilm shine ilimi shine ilimi to don haka ilimi yana da matuƙar daraja da matsayin da Allah subhanahu wataala yana mutunta masu ilimin yana girmama su ya ba su ɗaukaka da darajar da bai ba wa kowa ba to amma farkon abin da ya fi zama wajibi ga mutum shine ya san ƙala Allahu ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Imam Shafi ya ce al-ilmu ƙala Allahu ƙala Rasuluhu ƙala sahabatu laysa bitamwihi ما العلم نسبك للخلاف فساحة بين الرسول ورأي كل فقيه يتي علم شيني قال الله قال رسول الله الله ياتي منزن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليس بالتمويه با wani wurwuru da cakuɗa ƙarya da gaskiya mal ilmu nasbuka lil khilafi fasahatan bainar rasul wa ra'yi kulli faqih ba wai ilimi shine ka zo ka dinga kawo saɓani tsakanin manzon Allah da wani mai ilimi daban ba shine ke cewa yake cewa al’ilmu ma kana fihi qala haddathana a kullum ulumi siwal qur'ani mashghalatun illa al haditha wa ilmu al fiqhi al’ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa huwa sawisu shayatini ilimi shine wanda a cikinsa akwai qala haddathana qala haddathana to daga shi kuma sai ilimin sanin ibada da mu'amala da dokokin Allah subhanahu wataala da hukunce hukunce shine ilimin fiqh shi ma ilimi ne na kai tsaye wanda da shi da Qur'ani take kake karanta su kuma kai aiki da su Qur'ani anan zaka san aqida anan zaka san asalin dalilan hukunce hukunce anan zaka san mu'amala da ɗabi'u da da da kyawawan halaye haka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama fikihu kuma shi zai maka sharhi da bayanin hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya ɗora maka ya wajabta maka da haƙoƙinka da ke kan wasu da haƙoƙin wasu da ke kanka wannan shine abu na biyu abu na uku ilimin sanin tarihi kama daga kan tarihin annabawan da Allah ya aiko saboda yana da alaƙa da imani domin ba za ka zama mumini ba sai ka yi imani da annabawa kuma haramun ne a ce baka san annabawa 25 ba wanda kuma sai ka koma tarihi ba wai sanin sanin shanu ba a'a sani na haƙiƙa ga sunan Allah ya kawo su guda 25 bari ku ji su Allah ma ya kawo fi tilka hujjatuna minhum وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kaga an kaɗa da annabi Ibrahim sha haka ne ko to sannan kuma sai Allah ya ambaci annabi Adam a wurare daban-daban kamar yadda ya zo a cikin suratul baqara sannan ya zo a cikin suratu Ali Imran inna masal Isa inda Allah ka masari Adam kuma ya zo a cikin surorin al Al-Qur'ani daban-daban ya zama kenan nawa goma sha tara sa'annan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci an faɗi zulkifil ko da dai sauran annabawan da wa'insu ba a faɗe su anan ba wanda duka Alƙur'ani ya kawo su akwai na cikin inna auhaina ba mu da lokaci ne in muka tsaya kowane annabi mu faɗe shi akwai annabi Salihu da annabi hud kun ga an haɗa sun zama ishirin da nawa kenan da ɗaya ko akwai annabi shu'aibu ya zama nawa kenan ishirin da biyu kenan ko a sa'an nan kuma sai kuma annabi khadir a bisa mazabar ahlus sunna ya zama nawa kenan ishirin da uku. ko a sannan annabi zulkifl ya zama nawa ishirin da 24 mun faɗa annabi adam ko yawa to sannan a zulkifl ai ba an faɗi zulkifl eh an faɗi zirtifil 23 saura guda biyu to biyun ma dai suna cikin Alƙur'ani da za mu bibi na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lallai fa ka ai tuya a da albasa eh shi yasa za ga tun ana yara za ga ana annabawan da Allah ya aiko wajibi ne musan ashirin da biyar sai a fara jero su Adamu da Nuhu da Zakariya da Musa da wane ne da wane ne an tuno waka ko har sai an kai su to dole sai ka san tarihi zaka san waɗannan annabawan sai ka san sira zaka san waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma sa'annan sanin tarihi yana sawa ka kuka da kanka ka shiga taitayinka sanin tarihi yana sawa ka ƙara fahimtar abubuwan da Allah yake faɗa a cikin Alƙur'ani domin tarihi yana ɗaya daga cikin sakonni bakwai da Ƙur'ani ya zo da su wanda wasu malaman suna fassara wa'annan abubuwan da su ne sab'un min al-masani saboda ka ilimin tarihi ilimi ne na musulunci akwai abin da ake kira history akwai abin da ake kira historiography historiography ilimi ne na sanin falsafar tarihi kamar yadda su ibn khaldun suka yi wanda yana tafiya da bayani da sharhin tarihi shi kuma history shine mujarradin kawo maka abubuwan da suka faru a lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza to wajibi ne duka a sai a cikin al'umma an samu waɗanda suka san su kuma ba laifi a ce ɗan adam idan ya kori jahilci a wayannan abubuwa da yawa wasu suna ganin cewa su kawai in ba ilimin aƙida ba ba ruwansu da ilimi aƙida ita ce farko domin da ita ne ake sanin waye Allah waye manzon Allah sallallahu alaihi ina ce lahira me za a yi a lahira ya kaddara take yaushe za a tashi alkiyama ina alamomin ta bambanci tsakanin waɗanda suke kan turba ta gari ahlus sunna da wanda ba sa kan turba ta gari ahlul bid'a duka wannan aqida ake samu ibada a nan ake sanin yadda Allah ya ce a bauta masa da yadda za a bauta masa to amma kuma abin da ya shafi harkar tarihi sai da ita ne zaka iya fahimtar ma addinin naka gaba daya domin a tarihi zaka fahimci cewa wannan aya ga lokacin da ta sauka ga san da ga abin da yasa ta sauka ga da wa'anda ake in ana magana adawa ka san tarihinsu samudawa ka san tarihinsu ashabul aika ka san tarihinsu almu'tafika ka san tarihinsu ashabul rassi ka san tarihinsu saura minti biyar ba kuma insha Allah za mu gama a cikin minti biyar an gane sa'annan sai kuma ilimi na gaba bayan ka san ilimin tarihi to sai kuma akwai ilimin da za su taimaka maka wajen fahimtar waɗannan iliman daga ciki akwai ilimin harshen larabci annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne kuma an saukar masa da alqur'ani da larabci wanda larabci ne kadai zai iya taimaka maka ka hau matakin farko na fahimtar qur'ani in ba haka ba za ka taɓa gane alƙur'ani ba in baka san larabci ba sai dai in ka samu wanda ya san larabcin ya dinga sanar da kai ƙur'ani ya dinga maka tafinta in na ce sanin larabci ba wai ina nufin kawai wani mutum ya san inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne mai gani biya a sanin larabci na sosai ya gane me yasa Allah anan yace kaza kuma anan yace kaza famastata'u an yazharuhu famastata'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqwa me bambanci tsakanin ista'u da istata'u ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه نن تستطع nan تستطع me yasa nan aka ce tasdi nan kuma duk ma'anar daya waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin waja'a min aqsal madinati waja'a min aqsal madinati ya qaumi ittabi'ul mursalin waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala in ya musa innal mala'a ya'tamirun me yasa nan aka ce rajulun min aqsal madinati can aka ce min aqsal madinati rajulun kuma in ka tashi fassara fassarar dole ka bada bambanci na bayani me yasa aka ce wataral fulka mawakhira fihi can kuma aka ce fihi mawakhira wannan balaga ce za ta sa ka gane me yasa aka ce walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin min kulli masal nan kuma aka ce walaqad sarrafna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli masal ta aka ce walaqad darabna lin-nas fi hadha alqur'ani min kulli masal me yasa aka ce ya alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum can ko aka ce kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum can bil qist shuhada lillahi nan kuma lillahi shuhada bil qist me yasa aka ce haka me yasa nan ya halatta a ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin can me yasa iya malikin nas ne kawai me yasa wata ran a kawo wawun wata ran a kawo fa'un ka duba asbaha a cikin suratul qasas guda uku ce Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga ta ɗaya kenan ta biyu kuma fa asbaha fil madinati khaifan yatarakkab ta uku kuma wa asbaha alladhina tamannaw makanahu asbaha guda uku amma ta farko wa asbaha ta tsakiya fa in ka ce wa za a yi maka gyara kuma akwai bambanci tsakanin wa asbaha nan da fa asbaha can can kuma ta uku wa asbaha alladhina tamannaw ƙari in kai sai an ce ba haka bane to wannan sai ka san sirrin larabci ka san balaga ka san nahau ka san sarku. domin sai da su zaka iya fahimtar alqur'ani Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna kamilai kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a iyaye da mazajensu suka sake su suka tafi da ciki to idan suka haifu ɗan za su shayar da ɗan shekara biyu in an yi saɓani ga wanda yake so a cika shayar da ɗan nasa an gane to Allah subhanahu sai ce cewa liman arada an yutimma ar-rida'a sai Allah ce me wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kai da aka haifa maka dole kai zaka dinga ciyar da uwar kana ta tufafi kana bata arziki gwargwadon yadda aka saba gwargwadon kuɗinka da arzikinka har zuwa lokacin da za ta yaye ɗan ta da maka da shi sai Allah ya ce me la tudarra walidatun bi waladiha anan ka aje jigari jigarin malami ka ce masa ya maka bayanin me ake nufi da la tudarra walidatun wataƙila ya ce la tu tumbi walidatun bi waladiha kada uwa ta cutar da ɗanta to sai in ce in dai haka ka ce to wajibi ne uwa ta shayar da ɗanta kar ta ce kai ɗau ɗanka ni zan tafi aure na a Allah ce la tu tumbi walidatun bi waladiha kar ta cutar da ɗanta ta ce za ta je ta yi aure ta ce shi sai dai a je a shayar da shi ta ji tsoron Allah ta tsaya ta shayar da shi da kanta wani kuma sai ya ce maka ah, la tudarra walidatin bi waldiha ka a cutar da ɗa saboda uwa saboda ta haifi ɗan a tana ta zuwa ta yi aure a ce dole sai ta tsaya ta shayar da shi ka gaya mu in ba harshen larabci ba wani zai warware maka wannan sai ka samu masanin nahau da sarfu sai ya ce to mu ɗau fi'ilin tadarra la tudarra asali tudarra tudarira ne radin biyu ce wanda ya ɗauke shi a matsayin mabni lil maf'ul mabni lil ma'lum active voice ne to sai a ce la tudariru walidatun kada uwa ta cutar sai zama walidatun fa'ilun ne ya zama subject of the sentence shi yasa aka mai rufu'a in kuma aka dauke shi a matsayin passive voice ne la tudarra walidatun kar a cutar ba a san object ba a san subject din ba to walidatun ta zama object ne amma ta tsaya a stand na subject to yanzun nan sai su warware maka sai ce ga yadda abin yake Allah ya ce at-talaqu marratan saki biyu ne to ina saki na uku kuma amma in ka san larabci sai ga tunda aka sa alif da lam to wannan alif da lam din tana da tana da fassara shi sa malikiya sai suka ce at-talaqul mashru'u ake nufi sakin da ya halatta amma idan mutum ya saki matarsa sama da saki biyu to yayi haramu amma kuma saki yayi amma kuma shafi'iya da wasu suka ce ai at-talaqul ladhi fihi ar-raj'atu dan haka ba magana saki uku ake ba sakin da ake wa kome shine na biyu na uku ba a kome to sai ka tafi ka ɗauko falsafar balaga da lugha kaga to me yasa aka sa alif da lam anan a koma baya an ambaci at-talaq a baya eh, an ambata da ma'arifa ko ba ma'arifa inda ma'arifa sai a ce to dama aka ambaci kalma ba ma'arifa in aka goya ta da ma'arifa to a bisa ka'ida ta balaga wannan ta biyun ita ce ta farkon in kuma ta farkon ce da ma'arifa ta biyun ba ma'arifa to kowace zaman kanta take in kuma kowace da ma'arifa ga matsayinsu in ban san larabci ba ka fahimci wannan ba to shi yasa ake kwadaitar da mutane ta sai su koyi larabci to bayan nan kuma akwai ilimin muka da yawa akwai ilimin hadisi wanda zai taimaka maka ka tantance tsakanin wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba wannan ya shafa wancan wannan hadisin manzon Allah ne ya faɗa wannan magana sahabi ce kuma ba wanda ya saba masa sa'an nan in ba sahabi ya faɗi magana wacce ba zai yi a faɗe ta da ra'ayi ba kuma ba wanda ya saba masa to wannan hadisin duk da mawqufi ne yana da hukuncin marfu'i wannan ba wajibi ne kowa ya sani ba amma wajibi ne kowa ya amfani da sanin to da haka dole a samu mutanen da suka san wannan a cikin al'umma domin su tsaya su dinga haskawa mutane dole a samu masana usulul fiqhi da alqawaid alfiqhiyya da ad-dawabit alfiqhiyya da al-ashbah wa da alfuruk wanda abubuwa guda biyar ne wanda baubawa zai zace duk ɗaya ne mutum ba zai taba amsa fatawa ba sai ya hada wayannan ilman tunda akwai fatawar da tafi karfin hankalin tunaninka kwanan nan aka zo min da wata fatawa sai da na tsorata na firgita wani likita ne hankalinsa ya tashi sai ya bugo min waya ya buga wani wani lauya ya haɗa shi da ni ya turo min ya bugo min waya Ya ce malam matsala ce muke fama da ita a couple ne suka zo suna so za su yi aure sai suka zo a yi musu genotype test tunda yanzu ana yi domin a gane eh mace da miji ma'a masu aure wanda za su yi aure mace da namiji suka zo za su yi aure shikenan ya ce to da suka zo kun san shi wannan genotype ɗin ana cewa aljinatil wirafiya muke cewa da larabci da su ne ake gane yanayin halittar ɗan adam da kuma irin ƙwayoyin jininsa wani iri ne kuma da shi ne ake akwai abin da ake kira heredity and variation wanda anan ake iya ganowa shi bature yana da formula yana da mendel experiment yana da waye yana da waye da in ya gwada ya auna zai iya fahimtar cewa wannan in ya haɗu da wannan za su iya bayar da ɗa'iri kaza through wannan Mendel experiment In an fitar da wani first filial generation aka yi waye aka waye za a ce a ah, to wannan in doguwa ce wannan siriri ne baki fara to ga irin ɗan da ake sa ran sa haifa to amma ba wannan ne yake sa ake type test ba abin da yasa ake je dan a gane shin za su haifi ɗa mai sikila ko ba za mai sikila AA AS AAS S S haka ne ko to amma shi shi lab scientist din ko lab technician din yana ganin abin da baya faɗa tunda ba aikin da aka sa shi kenan ba to a ciki yana iya gane asalin wannan mace ce ko namiji ne to yace da nayi wannan da nayi da aka gudanar da test din da aka min result din sai naga ashe ita ma macen namiji ce ita kanta macen asali a genotype ɗinta yayi reading cewa namiji ce yace kuma nayi duka abin da zan na test na ga namiji ce amma kuma ga ta da halittun mace abin da zai iya kama da halittar mace amma exactly in aka komo biologically ba mace ba ce namiji ne kuma ba taɓa samun wannan a lokacin maza Allah sallallahu bare a ce akwai precedence akwai president chess ba wani presidential chess ana bare ka ce ai na karanta a cikin sahih bukhari ko sahih muslim yanzu tukuna da jarin ilimin ka na sahih bukhari da muslim da kuma ilimin usul fiqh zaka zo ka nace cewa yaya aka yace a akwai wani abu da a likitance ake kiran su menene irresistible ya faɗi sunan abin bai faɗo min ba yace to ka san lokacin da aka gama halittar ɗan adam mu mun san shi a ilmul ajinna in aka gama halittar ɗan adam lokacin da kowane sali ya ja ɓangarensa to akwai wasu abubuwa da ake kira hormones da larabci muna ce musu alhormonat wannan hormonat ɗin kowane ɗan adam akwai adadin hormonat da Allah ya sanya za su sauka a jikinsa wanda su suke demarcating ɗin janda ɗinsa suke tabbatar da jandarsa ya zama namiji ko mace adadin janda eh, hormones ɗin da suke sauka a jikin mace daban da na namiji wanda su suke sawa mace kamanninta su zama irin na mace ya zan ta girma ta kai munzali alamomin balaga irin na mace bayyana a gare ta ta dinga yin al'ada ya zan kuma reproductive organs ɗinta a wato gaɓoɓin haihuwarta ba irin na namiji ba ne to in dai Allah ya yi ka da hormones na namiji to ko da mutum ya fito a yanayin abin nan to a namijinsa zai zauna sunansa a shari'ance namiji akwai hermaphrodite wanda ake kiransa mata maza wanda shi ana samun disorder ne wajen saukar hormones din sai zanto an samu akasi ake samu sai zanto yana da halittun mace yana da halittun namiji to shi wannan in dai asali dama yana da halittun mace yana da namiji to za a iya mayar da shi guda ɗaya amma su wannan masu irresistible ɗin su kuma dole a yadda suke za su zauna domin shi asali da ya auna ya ce to batun matuci ya ce asalin marenansa ne sai akwai leɓatu haka akwai su ne suka tamushe suka takure saboda rashin wadatar hormones ɗin sai suka ba da shef na kamar mafitsaran mace kuma ba shi da irin halittar al'aura ta namiji amma kuma akwai kafarta kuma za ta iya zuwa to ita kuma ya, shi za mu ce ne ko ita ya ta ta taso a matsayin mace ta yi makaranta a matsayin mace ta girma soyayya ta shiga tsakaninsu yanzu hukunci shine sa je su yi aure ko za a hana su aure ko me ana transgenderin mutum yana namiji a mai da shi mace amma shi ma yana da nasa hukunce-hukunce to wannan dole sai an san wa'ancan ilman an koma an yi bincike akan tsari na fatawa da sauransu sa'annan za a iya bada amsa to dole a samu masu irin wannan ilimin a cikin al'umma kuma dole mutum ya kori jahilci sannan in ka ɗauki raguwar ilimai na duniya wanda babu lokaci da da lokaci duk sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya ka je ka koma cikin muƙaddima ta ibn khaldun za ka ga duka ya ɗauko ilman ya yi su daki-daki sala-sala dalla-dalla ana so musulmi ya zama wayayye manzo Allah sallama ba likita bane amma yana bada magani in ka zo baka da lafiya zai ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza in abin kuma ya zan yana buƙatar experience na likita zai kirawo likita ya ce a zo ai lokacin da sa'ad ibn mu'az ya samu ciwo da jini ya kume masa a cikin ciki sai da ya kirawo likita ya masa aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo maganar technology ku duba building da construction manzo Allah sallallahu alaihi shine ya constructing din masallacin sa shine yake bada umarni har da shi kuma aka dinga jera bulo bulo din yayi aikin birkila a wajen yace a sa kaza a sai ka sa kaza karshen rayuwarsa ma yanayin masallacin shi ya fitar da shape ɗinsa da ventilation da komai yace kowace kofa da aka sa yanzu a toshe ta sai kofar da Abubakar ya bari sai a bar waccan da waccan kaga kenan al'amari ne na rayuwa tsarin civil engineering da building and construction ba laifi ba ne dan mutum ya sani ni yanzu dan na karanta hadisin manzo Allah sallallahu ba wai ya nuna shi kenan sai dai in bari in zo an zo an yi taro na yan boko ne an gama na rufe da addu'a ba a'a sai ni ma in kokarin dan koyi wani abin haka da zai iya taimaka ta tattali ilimin tattali akwai basis na ilimin tattali a cikin alqur'ani abin da kira economics kuma za ga muna da shi a al'adance kawai ba ma fa'ala shi ne a matsayin ilimin da za mu wayar da kanmu a kai amma duk wata formula da za a kawo a kai ta a ƙarshen ta a fitar da ita sai ga kai dama already kana kanta ilimin ƙididdiga gashi nan qur'ani ya zo da tsari na ƙididdiga iri daban-daban accountancy da dukkan wani nau'o'i na branches na accountancy biology ilimin botany da zoology abin da shafi harkar tsirrai da abin da shafi harkar mm, dabbobi duka addinin musulunci ya zo da asalinsu basic abubuwan nasu kuma ya yi bayani ilimin magana da kuma gane ɗabi'ar ɗan adam da abin da shafi ilimin bincike a kan ƙasa wa min aljibali judadin birin wa humurun muktalifin alwanu wa gharabi usul an ce akwai wani profesa James James sunansa wani geologist ne profesa ne na geology a Itala ko a ina ne yana jin wannan ayar ce, wannan duk wanda ya faɗi wannan gaskiya shi ya yi halitta kuma ya musulunta sakamakon haka ilimin abin da ya shafi harkar medicine da pharmacy da biology da human anatomy abin da shafi harkar likitanci da tiyata da tsarin ba da magunguna da komai an taɓa yin wani conference a riyadh a kamar shekara ta dubu biyu kusan shekara dai goma sha bakwai kenan zuwa yanzu da aka yi shi shine babban conference da aka taɓa yi akan mu'jizozin alkur'ani da sunna aka gayyaci wanda shine a wancan lokacin kusan shine leading professor a kan abin da ya shafi harkar microorganisms a duniya sanin abubuwan da ba a ganin su sai an samu dubin dubarudu wani professor John ah, menene suna manta karashin sunan nasa wanda suka haɗu da manya-manyan masana musulunci su professor Abdulmajid Zandani na Yaman da manya-manyan malamai su Zagalol an suka haɗu ƙarshe da aka zaunar da shi ana masa tambayoyi akan abubuwa aka ce yanzu misali idan a matsayinka na me hukuncin an samu annoba a gari shin ya kake gani in annoba ta barke a gari ya ce in ni ne shugaban ƙasa zan turo jami'an tsaro za su tsaya a bakin ƙofa su hana shiga su hana fita aka ce a'a kwalara ta ɓarke ka hana fita gwanda hana shiga don kar su shiga su ɗauka amma hana fita fa ya ce saboda a likitance da zara annoba ta bayyana a gari aka ga mutum ɗaya ya ɗauka to sama da kaso kaza bisa ɗari na garin duk sun kamu sai dai ko yanayin system na immunity yanayin garkuwar jikin ɗan adam ce ba kowa ne za ta yi masa tasiri ba to amma cuta takan tashi daga mara lafiya ta samu mara lafiya ta ƙara masa rashin lafiya takan tashi daga cikin mara lafiya ta samu mai lafiya ta sa masa rashin lafiya takan tashi daga cikin mara lafiya ta shiga jikin mai lafiya ta ƙara mai lafiya tana tashi daga jikin mai lafiya ta shiga jikin mai lafiya ta sa mai rashin lafiya yace to dan haka sai in hana shiga in hana fita ya ka ce mu da manzon Allah mu ya faɗa ya ce idza sami'tum bi ta'unin fi fi fi fi fi ardin fala tadkhuluha wala takhruju minha yi mamaki yace su suna da wannan alkitanci batun kaza fa aka dinga mai tambayoyi wanda duk abin yana yanzu akan intanet da larabci ne ban sani ba ko an tarjama su da turanci sai ga ashe a musulunci ba ba a buƙatar ka zauna haka nan abin da ake kama na kiwon lafiya da wanke hannu kafin ka ci abinci da wanzu Allah ya ce mana in ka farka da safe kar ka tsoma hannunka a cikin abin alwala sai ka wanke so uku dan baka san inda abin ya kai mu hatta duniyar da ba a gani ma musulunci ya ba mu labari akan ta duniyar aljanu da duniyar mala'iku kuma in ka bi tsarin duniya aljanu da musulunci ya ba mu labari za ka samu kiliya za ka samu wato bayani daki-daki bayyananne akan abin da ya shafi harkar abin da ya shafi aljanu wanda har yanzu bature bai gama imani da ita ba bori da ake yi da tsubbu a ƙasar hausa ko kuma in ce ma a ko'ina ma a duniya ba a ƙasar hausa ba kawai kunan kuna tare da yarbawa su ma gwanaye ne a wannan ina ganin ma ba lallai ba haushe ya fi su ba duk wani abu da za su yi duk wani aljani da za su ainihin faɗa ko wane ne malam alhaji ɗan mero inna su, waye da waye wallahi duka addinin musulunci ya gaya mana basic na ilimin gane su kuma da yadda za a yi maganin su to a dunkula a ƙarshe yan uwa muna da tafiya a gaban mu saboda shinkoso na gosulo ya kamata a ce biyu da rabi muka tsaya amma yanzu mun samu awa ɗaya hikimar da ta sa na jawo hankalinmu ne wannan dogon numfashin akan abin da ya shafi wannan lecture zabarar da 'yan uwa akan abin da ya shafi harkar neman ilimi kuma kada mu takaita akan iya ilimin da muke yi kawai na sana'a mu tsaya mu nemi ilimin addini yadda ya wajaba malamin addini ya bauta wa Allah haka ya wajaba kowane mutum ma ya bauta wa Allah hatta makiyayi a gonarsa hatta mai sana'a a masana'antarsa hatta mai ofis a ofis ɗinsa wajibi ne ya bauta wa Allah to wajibi ne mu tsaya mu san ilimin bautar Allah subhanahu wataala sani na hakika ɗaya kenan sa'annan kuma wajibi ne mu iya bakin kokarin mu wajen taso da ƴaƴanmu akan tarbiyyar sanin ilimi domin da ilimi ne za su mutunta na gaba da su da ilimi ne za su iya rayuwa a duniya lafiya ba tare da sun samu wata matsala ba a zan tsaya a nan ina fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa dukkan waɗanda suka yi ƙoƙarin ganin cewa wannan karatu ya tabbata musamman alara asihim kawuna wanda yake kanin mahaifiyata ne sarkin hausawa na nan sheikh alhaji ishaq shu'aib allah ya ƙara masa lafiya da martaba kuma allah ubangiji ya kiyaye shi ya kiyaye zuriyarsa baki ɗaya jikan mahaifansa tare kuma da 'yan uwana abokaina da suka rako ni ga babban aboki na Malam Ibrahim, Alhaji Ibrahim da Alhaji Zina ga ƙanina Rabi'u, social media, chairman social media na Legas baki ɗaya, sa'an nan kuma ga shehin malami shi kuma yayana a Sheikh Tukur Jakada, wanda mataimakin darakta ne a hukumar fansho PFA a Abuja, amma ta da aka yi aje komai nasa aka yi postin ɗinsa tafsiri ya taho. shi ma malami ne yana da sani na addini shi sa ga ba sai na ja masa aya ba wata ran ma sai ayoyin da yake ban sun yawa sai ina dakatar da shi da kuma janaretan tafiyar tamu gaba ɗaya wanda Allah ya sani ba dan shi ba da taimakon Allah da ba abin da zai yi shine malam Haruna ah, kun gan shi dan attajiri ne dan kasuwa amma kuma dan agaji shi yake tuka mu shi yake tsara mana tafiyar ne shugaban tafiyar ta mu gaba ɗaya. da gashi yana nan zaune mun gan shi da kuma ƴan uwanmu da suka taho daga shagamu suka zo musamman saboda ƙauna da kuma ganin cewa wannan abu ya tabbata muna fatan yadda Allah ya haɗa mu anan muna dariya kuma Allah ya sake haɗa mu a aljanna muna dariya baki ɗaya halin da ƙasar mu take ciki na damuwa Allah ubangiji ya yaye mana iyayenmu mata da suka zo suka koma ba mu samu lokaci mun yi addu'a ba muka ce bari mu haɗe to suna nan ma to muna roƙon duka masu bukata ta alkhairi a cikin su Allah ubangiji ya biya musu bukatun su Allah ubangiji ya biya musu bukatun su masu neman aure a cikin su mata Allah ya ba su masu auren kuma Allah ya sanya musu albarka masu neman ƴaƴa Allah ya ba su masu ƴaƴan kuma Allah ya taya su ruku. ‘yan kasuwa a cikinmu Allah ya sanya musu albarka masu neman jari kuma Allah ya ba su wayanda ake bi bashi Allah ubangiji ya yassare musu ya basu ikon biyan bashi duka wanda yake da wani mara lafiya ko shi bashi da lafiya a cikin mu Allah ubangiji ya tashi kafadarsa wanda suke da mamata wanda suka mutu iyaye ko yaya ko ƴan uwa Allah ya gafarta musu Allah ya kai rahama da haske cikin kaburburan su Allah ubangiji ya hada mu da su a aljanna baki daya hali da kasar mu take ciki na kunci da damuwa Allah ubangiji ya yaye mana wanda ake bi ba shi Allah ubangiji shi ikon biya wanda yake cikin gida na haya Allah ubangiji ya yassare masa ya sauƙaƙe masa dukkan wanda yake da wani abu da ya dame shi ya shige masa gaba Allah ubangiji ya maganta masa shi abin da yake yafi fi mu kuma Allah ya samu ƙarfinsa sa a zami gaban miyar addu'a muna fatan Allah ya amsa mana baki ɗaya, Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي حوائجنا فإنك بها عليم وعلى قضائها قدير اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mai tambaya yake cewa assalamu alaikum na kasance ina zuwa talla wani gari ina yin sauran salloli akan kan lokaci amma isha kuma sai bayan lokaci ya zan yi lokacin isha baya janyewa sai sulisin dare na farko ya shiga saboda haka daga kowane lokaci kai sallah ko da ya kai karfe goma sha ɗaya da rabi na dare ko zuwa sha biyu sai lokacin sallar isha ne manzo Allah ma ya ce shine ma lokacin da ya fi kamata a yi ba dan ka in tsananta wa al'umma ta ba innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati saboda haka in dai ka samu ka isha ka a wannan lokacin babu laifi amma dai abinda ba a so shine mutum ya kwanta bacci bayan isha ɗin bai yi ta ba sai ya tashi ya rama kamar da mata suke in dai kina so ki kai ki karshe to kacci baccin sai kin yi ta tukuna amma wasu ana idar da sallan magariba sai su kwanta bacci sai su kwanta bacci karfe bakwai da rabi sai kuma can karfe biyu sai su tashi sai su isha an yi ba a ba kenan gwanda dai ki ma bari ki sallar ishe ki karfe takwas da wani abu sanda ake yi in ya so bishi sai ki baccin ki sai ki tashi ki kiyamul layl wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum